alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima kalatan doka ala jayi ala la rabbati akan ana la hinanti akan ana la fasa rokan. ana la nema dambalo akan ana la sonandiro kan abe ala la nemol lbe warma bakuna karaw nemo anen karandiro anen kawando anen fatuwa o koran ɓe na anna kiisala anin nema anin baraka na saabinma annabi muhammad. nan na kyan kendo don ka na kalon kusa sabala lamuro lamoyro ñinen ka ɓe alaada anna anaala dimba annaala saabe da kyan da kende taalaala janne alkiamalon ten o koran da alaada na faala simmanta ɓen allo da siloo kan en mbaluwo kan en faawo kan faa koola alasin kisan da men faata alasiyan fake e kafannima kaye dunde arjan na men bina ala siye kanda le kana file kana bada le kana fur kana tinya siye ma kola le ne da ala nyawa le don da no da no ko mo ho fo amin o kola na continent na wala don be wala da kimi sabana konon do kala tul tan woro januar 2022 de masiro e kama silo kan e jina bisa banko kan piraso tundoto e fañaari saatoo to no majisol to ŋa mello je jinabisol banko kan kate konton o tumum be kanturaya musafa ala majisol ala karanta mba kan islam forum imam kan ka formo ɗum ke o be konto biriyasi aka seni san jawsuleɗo o gam bane lamarawɗaɗa mo fimɓe mo ko ni musol kaduwa be ñasoro ñin fansoro ñin fensoro nun kunna diyasoro nana lakira o kolanga continuen no wala o ɗum on ɓe walada kene sono nin konon dolɗo be bo me gal da wondoro kubura da wona kubura waɗan malke eh, kidabo ba sa nuna gaban kasimon ko malika ko ala fatwalu ala masjaboto eh, e fatwalu men ke o fatwa kidabo bo mbola kala kamjan ɗinola kiidiyo kiidi

ɓe manayi kola jongo fo neñinnade mbiya fota wala mbiɗa kono ɗa donc a kumum kuma meɗen mbade ɓen mo kaddumata eresara misila eresare no wonno sani a fota ɓeeɗo alwana continue wala fi rajul yata'u mokataba tahu fi rajul aɓe mola koto

kol ɗum e, ko sahnano to ɓen kasim ko maliko ko arayte mona jaman mom wati a mukata kataba taho a kala mo kataba muso lañoya e kono laha alayhi sadako ko ɓe a furu na cajira ba an am kunu alayhi ma na kasa ha fi qawle mari walla alo nyoya ba alamani mu jelle jellere kemelan e ka jo welkire saɓa ke keme kolondoɓe mona ɓe ombando bile na ela anyo ela anyo kado e manya na ela jo muso na kela le ba ne ko jon ko birin bi karotil tan woro january jara karotil tan woro january e wele kile na dum be kira foro oto birin bi le na tira fo janne jara <coughs> na korte amota jo ya kono ina sira ba ni kondo ma ina tira sa ni na ela do e be chajara la furu na furu laba on bando e be cajira kodol la ka bondi e ala ala koɗo to ɓan wala ɓe siyara fof ñindol ɓe siyara karonde to aɗande kala dafon ko la sadakala ha alahi alayhi furnafoltoyum wala ma naqasaha na min nas je ta wa ato nasu ndam inda malaki malaki kuma nema forse fasonda yana e yela ita e furu na fulla da kan ede fen bonde lela e wala kiram wayda endala hadde wa anha enda malik bayta busar wayda o anho al had wa anha an masan malikia e je nora e jaba ani yal be son da nyoma ina kela ay dalaka je na la e, e dal e busara e da kodi dalaka saba ha wayin iktasabaha asirbanin a boyin kan karefin nafsa hafon da muso masan abika swati ha boyin kan duri alhaddo duri alhaddo anhu aidan hannu bita ita kyau busala na ne musu. fana asi ala jongolem to ba a babe bokan kaba jo yato e kona kamera sani na yala e do fobe mona kila e ko a la bai be fora forore ko ɗum ko ayakunu alayhim ma nakasaha sa ay konto men naasi e bo bola balala ma kala ko lam asma mi maraka fo sa ma ko ma maraka oto ko oto ne wuri kin nanya na jola na nya mo kin na do nya na kin mo bola jani wa alayhim ma nakasa iza iktasabaha nafsaha kama na aboyin kan isafo ebe obe fen bondla otu da nya na men ba na ma aboyin kan da fen bondla ko bari ma mai malaka kala kala malaka malaka ko da malaka ko ba ta sayd al mukatabati amman tara ta muso mare ka za wata na lanya sai in fin fi wata lanya lanya da iya ala wai bai sa kulu in kana almanin kana na da mai ke biyo in kana na kira yuzar bil jahala min karam balal min man ki diolo ah, min eh, ita mu dala kula ba sai ale kota ma min wata ya e lanya mai ka iya e hajjon musula e za ta wa a tuhu na na kan bin kuma aha na man ke bin kan lanya ya karan da fiyaran da kala ko kala malik malik ko za wata an rajo nin kyau ya lanya wace muka tabbata alai muka tabbata musula jon musula fala sare kota me wati iyaha wala nyame ke musola kolo dun ko wala kuna lehi ma nakasaha sa airanya men ke wala nya kodo bondla la kodo do kala ko la ani iza ta wado na son dama kolo dun ko fama farq bainal ajnabi wa bainal sayyid sa wandi aha wandi mo ni ma ma re ke mo ne ke mo difen wal ajnabi ila wati aha nim mo le jom musola ni jom muso men so musola eh, maɗum fana kasaha nasa na sabara in hiya ne o muso da kota da ila da ba murda maɗe kan na kasada nasirun ko haza ya kuma ma na kasaha wala na wandi momin jon lamiya fare fennasi jon bala ko ya sabu jon kota mara koɗo na bin murda sani aɓe ah, murat men joyi yaa kono ete laañiya men kala way men tala bala e ɓo jo seyla ko ɗum foy wacce ha na aɓa namade la laañiya ahmalara nara kono soro ɗo wada bo ara juro batina moɗo a kono tiñata ɓooto fo alkadi jaminan ay kono foye aɓe nane fore faranga men ja anna fi jannene hama fi jannene hoga kono musoro kono wala mude baye sa kila umma wala dolede mais foro musoro kono tiñaa e ka denano duniya men neñin jom musolmin maali na keeɗa mo ta bora na mañinela ba na keeɗa faye kono toro mo wotone ba foro muso kono joɗale lanne malikan kato ka kala ko fi jani umur waɗo umur waɗora jene kono kono ɗum to janini kono kono ɗum min seydi ha marira commin mario fula anara muso kira faye kono kala ma fi janino hora mum dala foro muso nayi kono kala ni waɗi kono tiñe men joɗe ɗuɓo radio radio mosor anan men keera radio mosor o fana ala kono tiñato fo haade yimen jeɗen mbi haala jannin waɗan e, e jannin alhaala roɗen ndiyana noon alhaa to ummol walade ummo walade ɗo jom mosor kono ladi o yura su janni noon mo katabati ala faraidillahi e mo kataboola e, e, e kono kono din eɓa ketala aɓeniya sodira kewtoɓe ala foñoma kala kala malik malik yoro fo yegane umur wala dum se ga ha comme e dum be ke dala de ya so do fo do mo so la ba wala la dum mo me na ke a dum e eh, eh, dum me so do be ke dala bun wahab an yazir bun ayad an kharab bun ilyas an qas an al mu'ammir an sa'd ibn musab ar rajul wa ta mukataba tahu fahamlas ha ibn musab ni da mo fara na la dum men ɓe eh, eh, mukataɓe akono kono soro kala ko tabtude kiɗa bata mukataɓe ɓe tiñare o hiya jaade to waɗa jom musoɗen kono mukataɓe aɓe tiñarade sa murta jom musako saɓe ke umr wala dolede ابن وهب كو عن جرير بن حازم قال min na rajin musu kira in hamu jira ala kira bata ha a mu ka ta biya fa in ajizar na kurta rudar fi rike samurin da joyar fa in ka na kira kada hamala ta a kunota ka na rabu ta min umma hadul aula da bakar umarwar kuma yana kira ha na su na sennaɓe mura joyyaɗo su konosol ɓana konosol mo kataɓe aɓe eɓe da joyaɓe da aɓe ka umulola ɗorete ba jumo bama kala o kala abdoul da kala rabia e yatawa musu fonnin ta <laughs> ma <coughs> wala bi ka bala wala walaɗata min ha da dion sotaɓe fo da ammadun lahu ala joom musoɗo mu wala kita bada alaha mukata ba bada jasai bayan aka na afurasi da fasiya kura da forola mu wala duha lahi kun bi adon be karata sai na afurasi da jon bukasan sai da no e kodo jono de e be kara foro da ne en قال الليث بن سعد وقال يحيى بن سعد أما الولد دون فلا شك في سكرية أنه سيلات به إبانا كندال لأن الولد ولده بعد ما دون وقال مالك مالك إن أصابها طايا نان مسوكرة مسوكرة سنة وقال والله كافر مدد على كتاب ولا وتندنا مكاتب وأنا حملت الناكرة كنوتي ko wirade sa sonde bayna anta kono ummorade a kala ummorado te aw tamde ala da walla e tende mo katabe ala way lam tahmilma naman consolo fasiya ala kilawra bara mo katabe ala ka kara ko yo a kabo ala fi istikrahihi wuyan eh, kulula da aka a sai iya ha musola en kanan la yusar bil jahala ni ya lan ko min ta man ke lon bala da ke ke aka ka so fo sai wato ma to e ba e ba e ba e ba fanke da mool ɓe saɓalla ɓe saɓalla ɓe saɓal kodi karam karandiro karam karandiro karam karandiro kamɓe saɓal mo kaata ɓo fela hano ɓe ɓe mu mo ɗawana kulamu jala fela ñam kitabul mo mu mo kaata ɓola fundal hande al mo kaata tale du ɓen o taledu bintu ha bintan fayota kussede ala bintal olya hmm. karaɓe kuma hmm. bintan a bintu ha bintan muso muso muso simo kataba hmm. ah. saafira aye diŋolu ama mola fa yewti ko seede ala binta ala oliya mario ka ela ye di muso ŋa kan fora saa mamara muso da moo kan fora aw yeta walla mo kaadabo di muso a nooye la fata mina kitaado o kono radio hmm, muso di muso anaa mamara muso ndoolla kumol kontoo a kala musa musodde musawra omo katabuya eh, eh, eh, a ayo kan foroya wala ana a ko tun ka ko alayte mona je in ka tabto amatan le li en anna jom ka mukata katawoto wala da binta na da muso kuma wala da binta di muso fana nata wulo ko bintan di muso ko di muso kilan a kira mamaɗan fazaminati al bintu al'olya denmuso fɔlɔ o kɛra lanjurutɔ fata ka ta mare natata kanfoya ala ko eto koho ala kanfora jaize enema malika da kella wata konol ɓen ɗo sufra denmuso memo mamaronte o sikke won mo katabato nafsuha anin emama musol fa men ko kata kataboto bi makana kanata da alhaaloɗo fulotoñama yuti kani eja addata sa yara ni mo kataɓa fo moya eyi ɗigo ɗum wuɗu Na fura da nafurade lomna noon biya ka forema yo mi o kamma filanade mamaron fona wuuri san ɗin folo naarake lanjol toɗa sa yafotooni alon folo ede kela sayin mbamin mamaron yo ibina wala fana eh, eh, ya andira ni ya yakkuɗo ɗiɓe waajizaanne e fuloo kordade isalamto addiya ni fuloo manna e koɗoo soɗo mo kaatabo koɗoo otoma bigoojeya koɗum ko fay wote aseydo ala binta sufla sa mo kaataboola en dindo namara muso nana yalaa e ɗum walladede min wallada e ɗoo soɗa kala ko fa inna ha hani bibi haɗa ɓala alhalata kono ma ahmo fisi aya anisita dow kuwa oyo kono wala do ha hurran aduma ɓe kala foroto illa yardaw fon yeɗumeda an yusallimuha yaadi ila seydi mariolo tarda hiya bidaka mo sosondowa da yuda anu minal kitaba de miqdar hissade awlani fa dan jibel ko wele tanni onaten sanjimo o kon be kan fura walla wele kene sanjimo walla wele kene sanjimo on misal o kono mo sowlo ala adin o fana bulata mo kaatoɗo nen koɗo joɗo fana ɓe wo fana naata wuro koye mamadan soɗoɓe ha ene mamadan ɓe ɓe bulata mo kaatoɓe na ko ɓen fuɗon e kan fura ɓayta mo lanjuroto tede koɓe ñino kenoɗo

ha bi ɓe ɓe jon ya kam atara men sotola ɓe mo umur wala dolete de ɓe ɓe jo yaɗo konaɓe ma aɓe ɓe motaka e, mo kataɓe yaɗo konaɓe sa ate fon diŋo ani wo ba ani wo si mụ je ma baa bani ma mo kan ko de tum man dola fonen de sonda ko sa ala nyen dia ma mara afana ala nga dia ma ya la sa afana e ma e, e, ni muso ala nga di ama ya la ba fala jong so dala hmm. sa nyen ma mo so la nyen na ko wuro bondira ni ata ko sayin mbaye mario aɗa kono ma fa jon sodara ga bi aɗa sayin dura ate bo na koɗo ñino kono a sayin ɗen na atala konto ñanna kela jellade akona bo talala ñe cajaroɗo a sa a siyarama ay kala umurol ɗote kasi awo kono mara e ko fana a dada wani abon ne balanta wa abati muso balanta lamta takun umura ta kira umura dole wa kana da fil kitabe katara mukata bara ala hala la ala halo kan wa yakunu min man ma'aha mimman yajuzu dahu min ba fi min dunyo sida eh, eh, ni sida umura eh, mukata bara wa in kana fi ha wa da'iha mimman yurja najatuhum biha wa yakhafu alaihim zaradu bi ijazatiha lam tujiz zalika la ilaha a duka ɓe men fof kan jan hmm. wa en abaw ne balanɗo <coughs> puro kañum namara muso men mo kataba tola kondiyoyar hakkono ma ala di anin koɗo min ñannajura te niyo konto e bojje wen aba ne balanta wa aɓata walla muso balanta ko mu mo kataboyal kon ta kam lamta kon umma wala lata kila umma wala walla ɗote o kanade fula kila mu mo kataboya ma wuluta kono aɓe tentenninola ala halala ala halola e, kunu man Maaha ma aha mimman e josirda o kunu man mol sila ma ha fe mimma mode e josirda min nadduno sida comme en kaali sonda fe annoyeta nuwo maali la kumo kamuta en kana fi quwwati ha na bala sembodo wa da ha na da julo jono mo ka da ko do min man mol mara jirje ka ji kana ja to wala ki sala biha ala wa kha hu sunna ala ka zara do ne dunya da bi ijazati ha ala ala sun ala lam yi ji da ko ta da na non ka do le sala ha ayre ko an fa sa ba ma nya ne fon kala jono on hmm. kala kala badur wa do ko la ji ya ta dalo era do hanne dunya da ora de da dunya da dolo ko ani anto ni e e da wondo konkol ko ɗo min yanna suɗo ɓeege forode no suɗo ɓe kolare i kana sonde e naytumo kataɓeeɗa kana ko umroɗa ɗoɗa ɓen kana kabla ho misilama kabla ha min si aya wolo kowole kifara kifa ema e ko ɗin folon ya ya kan fora e ɓe sona ɓawa mulan jurtoɗo oɓe ka korosoɗo ɗon ɓa niñum ɗo mo ko sembeteɗa so korosoɗo naɓotan kono nin manna korosoɗo ɓen ɓe murda joyi yakata nasson atala bon kono walla o sabon ma oɗon ta sonna e kalkana son wayan kana kala na jannota a kira misi ma kabla ha misi a yaro ko da kifaya ya jannota misi a na kifaya lanna karim do lana de malo ma ya fi ilahi halu la al halu bila ban nyame mina do fi lan do ko boka ala sai ma hum ay to fi do na bare fa ko ne ko kare ɓan ni nata muro koma koreke e kala ɗo ɓoyde eɓe muro koma ni muro koma ɓeytina kana wa in saɗo ni labanda ilal ite fura ɗo ata kan fura wa in saɗo ni la labanda ilal ajiji kora ɗo sara ɗo ummoɗo otuma sika umlaɗo ɗo fa sifana ni ɓa kore sinen sa ni na natna koɗo n'a ena kan fura ni na natna kore koɗo joola biri ma to ɓula kewo ɓuuro ma kono ma e toon simuro jo yarate namuro ala umro radial Allahu akbar Eh, karam kolɗum gole bani kasim kay ho turaddu ummu waladin albamu wonde ummu waladi ata ñaade ila arade na duñata waradu e duñata o heyade en addawla kiɗa ni mo kaara wiya koɗode atakada abakira kamfora moɗe fa kay ho yata o seydo jariyata mariya ɓe joom musola ñana ñaade tuuta ko ɓe adare kitabate min nayi koɗoɓe ba kamfora kala ko lara ɗo ni ɓay yohrujaha ya bodde mina kiram mo kata buyaɗo wala dede hiya fan duñaɗo an takkuja e bon mo kata buyaɗo eta ummol waɗa buyaɗo o dia anin lazina ma aha sude kiraba hissato ni ayatanin meni ɓe je mo kati ɓeɗo yaran yo bonde je mina kira mo kata ɓeɗo wa kadi harajara mina kira sa ni o kira doron ata boɗa mo kata ɓeya konto ton wala tuta ko ɓe aɗa ara kira koɗo biyo imada kan fada wala ranar lazi na ma'a hafi da kira ba ni mai bada ne muka ta gara don yi a doge mai kai nan kudu bebi ya da ni obon da gira alata fa mu ga annan to lokacin da wadana an hun ya fi sati ha a da kudu mu obon da gira mai kira muka ta ce kudu ma da muka ta biya da ta man ba muka ta biya kala a la afa da haza an malikin mai tan ka malikin ma illa fa annan malikin ga mai malikin kala ko sai da mariyar kudu yotukum ye kan fage da man da firkira men ɗum kaata duyat o howa sewo jaade o kendade yakda ala si aya siddo ko kena o yakkiduna ala si aden dogo kenan an na zakar da laji za ta da dar alallajina moɗo kan firkira men ɗum kaata duyat yo laabiɗa fune ɗumyaɗa yan tan yin ñinnade ko hiya da da da yin baki biyar hiyade yimɓakkiyade natuta firkiramo ta duyata fayenade laatuta taala ñalade hmm. naka aɓe tulomo da biyar sa ita ete da lañalade albe sabaje albe wakilin karamar wakilin sabaje albe karamar karan duro karamar karan karamar karan duro fi bayan in muka taɓa da wa etikishi kodake kitabul mukadam mukadam wala kiram boɗo ɗo bunda e eh, eh, eh, mujalal fulan jamɗude almudan ɗo kobra kitabol so hanono ko bune kasurno malako ko fi bayɗo mukadam mukadam o ka waafi oyti kanen ka kan fura. e kola jono ko janni jaari janni mi waɗi kara ni na kamnaɗe mbe kila forot sa bo kono wato man si koɗo man si koɓa a waafira mo ɗoma walla sa e, ko ɓa kamforala oɗum ko ɗum ko sahnono ko boni kasingo margo aratema jal mukadaba mukadaba o isa bi aniyawa wa kawal mustari ya san a kanfoyo hmm. kala ko alangaje eyamde kira ora kanfora ɓe kera da yorede tamburode ba do o kada samito leyse yakkude angamoe leyse o comme ni ɗo ko ñe ko jannin sanjillu wellul nata ñeko forode abe jeeɗo ñinan fo ena rawaɓe tan jiɗoɗo mum ba ya wa fi nemma ma wonata mm, fo ga kan furana ko ha ita a ko ne wa san jiɗoɗo ni jarman si ta bonora ne ne a wafi ma a data ni a data قال sa an أخبرني الليث بن سعد أن يحيى بن a أنه باع مكاتبا له أكون يرى مكاتبة a kan wannan amur bin halsu da karfi daga hatar straho a don daje fayasan kwamen memba a kan fayas ya rai ta ko jon kasuwa bin da kuma bajo nuna ba a jon bin da bulba an ake muka ta bode sai a don su wasu ta mai a kan fayas ba ya rinin muka ta bude ta kai ko jan nin jalin bai ta furot sai ina da ba su doma noman na ta furot ijon furot da waya tuje ya kun kusan gitan da ma ya batan duk ba nin more memba kira furot da sawa su na mai sako wala furare be tolo wato saban kol dun ko te mun jaru makata mo kala wa za ba hu sai na mariya wa ala ko lam asma min malikin fi fiyan man kuma mai maliki da je waran aje in kana lazi istirahu ataqahu men ba sana kana ba wa fula min mano bira kan furare sai na zaka ja wasu kele wala ulman istirahu men ya san wasu kawali wati wa taqa min a kan furare sa juma ɓe kala alfati yawa fi min matata akan wala sawalata mu alfayat wa kad samituhu min mbadi ahli ɗen ngomoy lonna ɗon kul dun ko arayde mona jalaw annan mo na naɗan mo kataba ba ahu seeɗala mariya fi o jahila zalika ma ewo long fa bara kawada kan fi o lam yajizi mo kara mo kataba man koɗo la fa takal musa ne ya da kan fora aw kataba hol musa walla ne ya saw fana ka mo katabol fada kida barara muka rabu ya di fa ayataka akan furara a juzi zarkar bahu wa su da rafi kalma kamar kala kuma amna wala faman da anan muka rabu faro man si fulo kudo man si fulo atan yana ta ada to wa su modo wa mare sanana do bla muka ya do kada kala ko kala malik malik wala tubara kabatu muka da muka da ba kan da wa su da da muka rabu da akon son dan wa su da lanar wara a kada saboda lullu a kada arkita wara ba alfaya ita mai ya kai kun yi ka mukata ba ta yi zana ka alfa wara tu ba rakwar mukata mukata ba kan zuka ba faran hazar bai rayar da yana ji wa fiye da wayan fata ya kama ya dan a ta yi wata kawai abu da fiye jan kan kula da mu arar da hundu wa fiye murin da ka ba wara tu nga ji horon jiwa mu furo wala wara alfa lullu ya bata mu istirahu mai ya sama ta ka kan وقد سمعت أن ممن أثق به يذكر ذلك أنه جائز ولا يرد ذلك كنا مولونا لله تمنى يعرف وكو أسكي يتفير بايا مرندا لأن ذاك عندي كارنتي هواجي إلا دنيا من أول جون برا ينفسق كتاب رأسا لما كتاب يجنجا أدنيا دولة في روكونا وقد دخله الإتوكان فلا دون داكن وفادا كندا وقال غدا تنفنا Atanako ya atana ko ya kana labu min jon kala radio sonda be ba ra ko de pura kan wa fa kana mun da ta ma rida min ha sonda la bil aji kon da ko tan da ko do jonar gombe wa fra kon do bora bol mo ha wa o da ko la kon da ko do jonar wa ko do go falaw da bara abda hunna la jon ke da baro ti ne mo fa dan be kala fa fa ba a fa na ta wa fi amma fa fa o jahila zalika tin yana ta wala ko akram rabbal ya ta wala fa taqahu almustar asam mimma wana ta kan fura kala mar mar ko kana mar ratan ya kulu yira do mar ko adra kan hula ko alfi ro janya tumma kala bar yo ka arahu jaza dar ba ibina fura da da fara ni da fura da ni kafa an bi akanata wa nan da aranga manje fil mukada muka dabo wa yin da yaro le ta ko in ka na ko mun muka da bo ya wa su mu kuna da ta ko yoro da ba janjan in ajira na ko da in dallaji ilahi sai dan nan na janjan kana janjan na na da ko ko ya ta na man na wala muka ta da na da da ko ba babanya da wa qad balagana amman asku bihi min ahli ilm gamoye molallado lo lonnade anno ko anda hmm. ah. ah. eto kala kafuraɓe kontinira walam yuradda hoto amurondira ete amurunda ɓe yakoe kamfuraɓe ko ɗum ko alayte mona jalmo kada mo kada bo a baho seeɗa namariya waafi kala ko lam asma min marque fiche man komo marque jannen wade kala ko ɗonata nge fora wato man si koɗo man si ka ko binde sa wafira ma. marko mai marka faranga man ja ayu raddo e fe firo jajan illa ya foda fone firo ya dan bil etike kan fura sai in jom murundi nande yimbe mu kata be ala kono fele ya wafi manya na wafi la ako a ah, nte bulo nda nte wa kan fura yo fala ara ayu raddo ma ji ya murun bay bala kan fura ko e ne de ta bonon da jo ya kono kan mende fo ya kan fura ban wa kare kara ba do ruwa da fila na do ko akudul kitabar mukata bi akar agimena sidi akudun akimena kawiya sun ba da fala juzi bai wara kawar akan wa fo da da fa in ba hana wa fi na bai wa fi a ta ka rudda na kan fura ana kan fura wa kare kara ashabun abdu aziz wa yawar fa ashabun wa kare ashab in kan mukata lam ya lam bi da nan jon fo ma lam ko ya wa na ya lon ne ba wafi kana son da amman ta son da ka da korta ko do dola hmm. lon ah, ya no tan ma duniya fa no tale anan duniya man ban fulo na na da murnan don kana bunda da ne karan yelo ilmu sai afda min jahalihi buron alafu ba ka ne karan din yan ana ko alai sabari alai sabari kala wannan kayan diro na fasa hannun na bara na fa ibn kasimi a baraka na fa maliki a baraka na fa muhammadu sallallahu alaihi baraka jɔn sa fo ala fana y'a baara ala y'a ala y'a ala y'a wormo ɗum kelal la tuko ala barak ka londo lamoye sanje lololongolo monto wade ne fen niman barakete onnoɗa alaya ala kan alaya kiila kan alaya londo kan alaya forumo kan ñin kanoɓe ko almala kan naal ɓe kan ima koralen da arjana kanyo suran kanyo hadiye ima nan ba ka so mai mor kan ne kira jama e mor so sun de kan ne kan da mor fudan de san kan ne sabon wa ko an ra kira to lo kon do la arjana sa no ne bon ka san mun malaki anan muhammad rasulullah jumalan ra tin ya alaman sama de ma ima de ko ma de ha dunya ma dunya e sewa ma sewa ma sala ne mo jama na ron ko ro san de oruman ne kira nyuma na ne bon kira nimbe ba arwana dunya ma to ma anen seedna abaka anen saabe kira anen kiramanto be anen jamano to ma be anen kirankenna be anen joobo kunda be anen fofono kunda be anen na majjisi aninen daaro nin taalibolu nin kokemo be ma allah jani amala alayhim min annabiyina siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa allah siyakanal ko amin ala ɓen duwajo ala ma wohinin birase be aɗa kondo birase keɓali aɗa kondo la duwa nin na duwa nalla duwa anen ka duwa men ko majisa min kawndaya kan turara majisa alma ɓe mutala kirawa amina Amin.